'Yan mata da aka rairaye aka zaɓa sun koyi ƙerawa da kaɗa maulon inzad tsawon kwanaki shidda. Ga wanda suka shiryar da wannan ba da horo, zaɓen inzad na da mahimmanci sosai. musaurari Garba Rabiu mai ba da gudunmuwa na PCCN a yankin Agades. Mun zaɓi goge ne na inzad saboda abu ne mai matuƙar mahimmanci ga al'umma absinawa kuma mata ne suke goga shi kamar yadda kowa ya sani mace tana da matsayi a cikin al'umma na kawo zaman lafiya. A yayin da ake goga wannan inzat yana tayar da tsime na rungumar al'adu kuma a duka lokacin da ake goga wannan inzat to yana daidaita zaman lafiya a cikin yankin. Maulayin inzat na da mahimmanci a cikin al'ada ba a kaɗa shi ta haka kawai ana kaɗa shi bisa ga dalili mai fa'ida kamar yadda Fatima Agali ɗaya daga cikin masu bada horon take faɗa. abu da yawa ake an zabbisan su saboda tarihi guda kai ya bace saboda kuma ashak shine na cikin zuciya shine mai kyau kuma ana yin shi saboda sarakuna manya manyan mutane da zarumi babban mutum wanda yake yaki da ibara da ake ce musu cikin buzanci masu daraja su da kansu ma ana musu unza kamar lidar haka ana mishi unza ko an su salloli na galgajiya haka su ma ana musu unza ayir ma ba mutum duka ba yake yin shi an kilga mutum uku ko fudu anda-se que 'Yan matan su duka 'yan boko ne sun bayyana dalilan da suka himmanta su ga ɗaukar wannan horo mu saurare su. Ina son in koyi goge saboda mu ne mu buzaye abzinawa. A abzinawa ma ba kowane ba abzini ba ne yake tunani ya nemi koyashin shi. Mu ne jeunesse mu ne kamata mu kama gadon nan nan ansa. Kuma gadon mu ne mun sa uwayenmu saffin mu da mu sun saba da shi kenan mu ma ba mu barin mu Ni daliba ce abin abin da ya sa in koyi shi don ka a yadda al'ada kakanninmu ba wani karfi gare su ba da za su saya suna yawuce yawucen gari ruwan ga ko kuma da an kiro su cikin jama'a suna yin shi ba su da karfi yin haka na. Mahukuntan gargajiya da suka halarci bikin kammala wannan ba da horo sun kara zuga 'yan matan wanda nan gaba za su ɗauki gurbi ga rikon wannan gargajiya.